Dama dai bisa al'ada kotun ɗaukaka ƙara kan gudanar da irin wannan zama a kowace shekara domin duba hukuncin da ya dace da mutanen da ake zargi da aikata miyagun laifuffukan da suka haɗa da fyaɗe, fashi da makami, kisan kai da dai sauransu. Zaman wanda ke gudana a bainar jama'a na matsayin wata dubarar faɗakarwa ko kuma hannunka mai sanda ga waɗanda suka je ganewa idanuwansu tafiyar shari'ar. sai dai kuma duk da haka bayanai na nuni da cewa jama'a na ci gaba da afkawa cikin irin wannan danyen aiki galibi a maraya kamar yadda alkali mai tuhuma da sunan hukuma alzumma sai bumaiga ya bayyana a jawabinsa kimanin dosiye-dosiye ko kuma kes-kes 35 da suka shafi mutane 75 cikinsu mata shida su ne alkalan kotun za su duba a zaman da za su shafe makonni biyu suna gudanarwa kamar yadda mai shari'a Aliyu Dauda ya yi ƙarin bayani. Ga cikinsu akwai wanda suka kishin, akwai wanda suka yi fade akwai wanda suka bar yara har suka mutu akwai wanda suka haifa yara suka kashe kuma akwai cikinsu wanda suka yi sama da hari da almandahana da dukiyar gwamnati akwai wanda mutane suka rasa rayuwarsu yanzu ko wata hada ta hada ka da mutum mm, ka kashe shi ko kuma wanda suka je gurin sata Si fyaɗe su kashe mutumin bayan sun yi sata to su ne za a ma shara'a wannan. Ya za a kwatanta munin laifukan na bana da na shekarun da suka gabata? Eh to abin da sa aka ce kamar akwai wani abu da ya karu shine wajen fyaɗe. Eh, Bara ina ganin muna da dose na fyaɗe yalla guda biyar ne. Kuma karo su tara ne. Kuma in ka diba biyar 'yan ƙanƙana yara ne. Kuma matsalar yanzu in ka diba kamar babu wani ma abin na tarbiyya tun da masu faɗen sun taru. ba wata kumiya ba wani aƙida da gare su sai ku taru kuma ta fyaɗe. sa abin da ya zama to abin da ya kamata ya fita in ma ka yi can cikin CV cikin boye sai ku taru yanzu ke kina abin ya zama matsala kinan in ba doki eh, mataki ba abin zai sai dai wakilin ƙungiyar lauyoyi Metr Muhammad Sani na Bara'a jawabin da yayi a yayin bikin soma zaman shari'ar ta Kurdasis ya bayyana cewa a sakamakon jaran da suke fuskanta daga gwamnati akan batun mayar masu da harkokin gudanar da asusun samar da kariya ga masu karamin karfi ko yara ƙanana wanda ƙungiyar kasashen Afirka ta yamma nan Faransa Iyomowa ta yi umarni ga gwamnatoci. Lauyoyi ba za su halarci zaman na wannan karan ba har sai an shafe masu hawaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.